Yawwa mun dawo interview ina mai gidan yake? Ra'ayi na sama shikenan ma kafai fito gwarin fa ta kanki wallahi tallahi baka isa ba <laughs> me ne an gundure ni ne a gidan nan cewa a kira mai gida shikenan koyi zaki fara wani kishi gida na fa ni ka da iko da gida Yawwa fara mata ne wa hafsa ne zaki fara mana waye a sama'u suke soyayya da shi wallahi ma ban sani ba yalla wa kaifa kakkare mu haka to shike Allah wace zuciyanka na yi shiru to falalu kai za ka yi faɗa mana kenan ma kai ba za mu je da kai ba yanzu dole dole sai na san da waye take soyayya yau wannan ni na tausaya ba don ya kamata ka ga likita <laughs> wati wasa kina ji da yana ga magana a sayance to yawa kai kuma me za ka je kuka ne haka an kashe matata me yasa ta mutu ban sani ba ba kenan oh shikenan ma family issue ne ba ruwana <laughs> ranka ya ɓaci amma kamata a yi kai to ka ji yanzu sai ka yi abu kawai